أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكما ساكت أدعو أن نقص من البركة أيام أصبر شابي الغوث رمضان شكرة دولية لدريه دا أربعين دا أكو هجرية daidai da sha shida ga watan hudu shekara ta 2022 miladiyya a muna cikin suratun najin za mu tashi fa'arif amman tawalla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى نعم Allah wani sarki ke faɗi fa'arib amman tawalla ya yi bayani a kan akan innal ladina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyata ma unsa وما لهم min من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني min الحق شيئا waɗanda suke ƙirƙiran wato sunaye su jingina ma Allah wa ɗauki sarki kuma ba abin da suke bi sai zato zato kuma baya wadatar da komi daga gaskiya ta Allah ke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa'ari amman tawalla an dhikrina ya muhammad sallallahu alaihi wasallama ai a'rid an alladhi a'rada an al-haqq ka kaurace mu duk wanda mutumin da shi ma ya bi wa gaskiya wa hajurhu ai ka kaurace masa wa lam yurid ba abin da yake nufi illa al-hayata ad-dunya sai rayuwar duniya kawai innama akthar hammuhu wa mablagha ilmihi ad-dunya mafi yawa hannunsa da iyakan iliminsa duniya kawai shine ya alamu na zahiran minar hayatun duniya ohun hannun an al-akhirati nuna ghafiluna sun gafala game da lahira amma duniya sun sun zahiri Shi ne abin da ya shafi za ga yanayin turawa duk abin da na duniya sun yi bincike sun gano amma abin da ya shafi lahira babu a zairo suke to Allah waɗanki sarki ke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai daga waɗannan mutane kada ya damu da su ya bijire musu sa'annan ya yi musu hijira zalika mablaghum min al-ilmi wannan shine wato matukan na ilimi ai talabud duniya kawai neman duniya ne wa sa'i laha da kuma yin aiki saboda ita duniya wa huwa ghayatu ma wasalu ilayhi ne matukan abin da suka kai kai abin da suke aiki saboda shi kenan kuma abin da suke nema kenan abin da suka sani kenan duniya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sa Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammi ya Allah kada ka sanya duniya ya zama shine manufan mu kawai duk abin da muke yi don duniya a abin nan wala mablagha ilmina kada kuma ta zama ita ce wato matukan ilimin mu ilimin mu kawai iya duniya aikin mu gaba ɗaya da duniya kan turawa duk abin da suke yi duniya shi yasa suke so a jingine addini a mai da shi gefe shi a na lahira ne to su kuma duniya kawai suke nema to sai Allah ya ba su iya duniya sun san komai a duniya amma ka tambaye su game da abu kaɗan na lahira ba su sani ba abin da ya shafi ubangiji ba su sani ba har littattafansu ma ba su san su ba annabinsu ba za su baka labarin game da annabinsu ba amma duniya za su laika nan su tabo nan su taba da su bincike akan wannan har su kan je ma su wuce nan da muke har sama suke zuwa to zalika mablaghuhum min al wani malami ta magana da dan bani sha'awa aka same shi yana sharhi sahihul buhari da ɗalibansa a masallaci wani sai ke cewa kai kana nan kawai ka shagaltu da sahihul buhari ce turawa sun kai har duniyan sama su kai kana nan kana sharhin sahihul buhari ce me ya damuwa don halitta ya kai ga halitta eh halitta ya kai ga abun halitta me abun abun burgewa a nan ce mu kuma muna magana ne game da ubangiji mahalicci ta ce alkhafir wanda ya tare shi ne kai da kake magana yanzu kai baka tafi duniyan sama din zu a tare da su ba kuma baka tsaya ta yi kashi sharhin buhari tare da mu ba kai ne alfasir hmm. ce don halitta dan abun halitta ya kai ga abun halitta abun mamaki ne mu yanzu alkhaliq akan akan me sunan shi mahalicin muke bayani domin a cikin sahih buhari akwai babu da ilkhaliq yadda aka fara halitta akwai babu tauhidi wanda ubangiji sunayensa sifofinsa da sauransu duka akwai tajin alkiyar ba abun da mutum ba zai sani ba kaga mu muna bincike ne akan mahalitta to halitta ya kai ga abun halitta ba abun mamaki to mu kuma muna bincike akan Allah Ta annan wanda ya tabe kai kai baka tafi sama tare da su ba baka zai mun sharri buhari da kai to malamin sai ya bashi wannan amsan dan tana da wato su mablaghum min al-ilmi duniya kawai kuma annabi sosai ce la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wannan shi ne hadisin da imamu tirmidhi ya rawaito kuma in ce hadisi hasan ne hakim ma ya rawaito hadisi kuma ya saka hadisi sai ala sharhi buhari imamu zahabi yayi wa muwafaqa da hakim akan wannan inna rabbaka lallai ubangijinka huwa alamu man balla an sabili shine wanda yafi sani ga wanda yake batacce wanda ya bata daga sa wa huwa alamu man hidda kuma yaso wanda ya shirya domin shirya ba iddiai bane ba a baki kawai ba aiki ne da kuma abin da mutum ya kuzurta a zuciyarsa maganganu kowa zai iya faɗin tashi amma duk abin da mutum yake faɗi yake zama gaskiya yake zama hakan nan babu ba wanda duk shi yana kan daidai ba yake kan daidai shi ya sa fir'auna ma yake gaya ma annabi musa ya ɓatacce ne ka gani <laughs> shi fir'auna ba yake gaya ma wani annabi musa yana ganin musa ya ɓata daga hanya to kaga kowa zai iya faɗin komai to amma abin da zai tabbata sai abin da yake daidai da Allah yake so wanda ya bi abin da Allah yake faɗi to Allah shi shine masanin amani ne tada ai huwa al-khaliq wanda mahalicci daga dukkan halittu masanin ga abin da zai zama daidai ga bayinsa wanda kuma yake shirantar da wanda yake so ya batar da wanda yake so shi ya sa ikonsa da iliminsa da hikimansa wanda yake na adalci baya wato zalunci har abada a shari'arsa ko a kaddararsa shi Allah wa rahmatin zaki ya san wannan shari'a shi ne ya dace da shi yi aikin shari'a sai ya shirya tabbili wannan kuma fata sai ya kaddari shi ne mai aikata abin da yake so fa'alun lima yuridu la yasalu amma ya wa hum yus'aluna ba a tambayar ka me yasa kai kaza iya ma mutum azaba saboda adalcin sa da hukuncin sa yayi mutum kuma wato mai sunan shi ba shi lada adalcin sa ya ba mutum ya azaba saboda hukuncin sa da kuma shi yayi masa abin da ya dace da shi wannan mutumin na'am Allah madaukin sarki yana ba da labari a nan mulkin sammai da kasai gaba daya na Allah ne walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh Allah ya ji kan malam abubakar mahmudu guri duk lokacin da ya zo fassara irin waɗannan ayoyi a raddul azhari ila ma'anin qur'an da ke walillahi ma fi samawati wa ma fi ardi mulkan wa khalqan wa abida mulkin Allah ne halittar Allah ne kuma bayin Allah ne duk abin da ke sama haka yake mulkan wa khalqan wa abida duk abin da ke sama mulkin Allah ne bayan Allah ne halittar Allah ne Ta za mutum zai yi da bawansa ga abin da yake so zai yi da abin da ya halitta da abin da yake so mutum ne ya gina kamfani ya girgiri motarsa. shi zai iya in ya so ya sayar ya so ya hau ya so ya aje shi halitti kayansa mulkan annan mulkin ta ne ya yi tasarrufi a kabi to Allah abin da ke sammai da kasai gaba ɗaya na Allah ne shi ne a ce lillahi wannan lamana a shi lamun milki lamu ke nuna mallaka lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi lillahi ma fi samawati wa ai wannan hadha li lamu mulkiya na to na Allah an mulki sammai da kasai na Allah ne madaukakin sarki shine mai mulki shine al wanda ya wadata amma siwa daga daga waninsa mai hukunci akan abin da yake so da adalcinsa ga halittunsa خلق الخلق يا هلكي هلتا بالحق لغسيا من قمي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا فوق دومين أيك يا كاتا ما وإن دسك موننا بما عملوا لأبن دسك أيكتا ويجزي الذين أحسنوا نيتي بيتي بما عملوا بالحسنى الحسنى ما لبست في الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى كيني الجنة أيك المتباشي كي غرانتي دين سيساو الجنة بقى. sai dai wato mai shi gafara a mai su baiwa da falala irin na Allah wajen sarki amma ka ce aikin mutum wane mutum aikin sai ba shi aljanna kullum muna faɗi mutum ya yi aiki na shekara ɗari a ba shi aljanna ta har abada duk abin da yake so ba rashin lafiya ba mugun tunani ba yunwa ba kishi ba ba ba ba ba duk na duniya komai ke bukata da ya yi tunanin abu sai ya gaishe a gabansa a bashi gida a baki wurin zama gidan ma ba ɗaya ba ya talla domin kamar yadda riwaya ta tabbata mutumin da yake na ƙasa aljanna shine na ƙarshe idan aka ba aljanna aka abin nan sai ce ko ba a ake masa ma wannan ba na shi ba ne sai ya ga abin da aka bashi shi shi kaɗai sai ce an sake ƙara masa irin ta so duniyan nan gaba ɗaya wanda shi ne na ƙarshe a aljanna daga shi kuma shi kenan sai ƴan wuta to shi kaɗai aka ba shi shi kansa yana ta mamaki ki Allah ka ka mun ba mana ce gidanka ne ki ga ma wannan kalla ya sai rasa abin da zai yi kamar wannan mai awaki da raƙuma da ya dawo zai karɓi rabon aikinsa aka ce ga bayin nan raƙuman nan awakin nan da shannan dunna ka ne ba Allah ka ka mun ba mana. sai ba ba ba to haka mutum zai faɗa na ƙarshe a aljanna to liyar da zai na asanu bil husna shiga aljanna falala ne da kyauta da baiwa na Allah ya sa man ja'a bi sayyi'ati wa man ja'a bi hasanati falahu asharu amsalha wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha qul yajza alladhina asa'u bima 'amilu wa yajza alladhina ahsanu bil husna da mafi kyawu a ba su abin da Allah mafi sarki ki so to tun da komai nashi kuma ba taskokinsa ba a domin annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutanen duniya gaba daya suka taru ce kowa ya roki abin da yake so a wurin Allah mafi sarki hadisi wanda ke hadisin kudusi kowa ya roƙa duk abin da ya yi maka tsatsiya fada dukiyar ka kaji kana so sai Allah ya baka kuma ya baka wancan ma duk duniya sai ba abin da zai rage daga cikin kaskokin Allah kama ɗauki allura kawai a tsoma a teku a fiddo shi in ka dafe nan ya rubu shine abin da ke Allah ya rubu kenan to mai irin wannan bayan shi yasa in ya ba mutum ɗaya sai ya ɗauka shi kaɗai aka ba aljanna a shi ne na ƙarshen ma wannan kenan to Allah yana bada ne saboda falalansa in mutum yana takan kama mutane a kan abin da suka yi in mutum ya yi alkhairi ya ga alkhairi ya ga sharri ya ga sharri za ka ce suwaye almusinuna din nan da Allah ce wa yajziyal ladina wa yajziyal ladina ahsanu bil husna sunni alladina yajtanibuna الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تذكروا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأسدى عنده علم الغيب فهو يرى أن لم ينبأ بما في صحف موسى نعم فألا يكفني فلي ويجزي الذين احسنوا بالحسنى كما ينا سوى بيان سواي من المحسنين وان جزاء باس الحسنى سون في فسر من سوى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ما سني سنت من من ينزل بي لكما الفحشاء kika ce kabira malamai sun sanar da meye kabira shine wasu kowa da irin wasu suka ce alkabira shine duk wani laifi da aka dora masa haddi a duniya sunansa kabira su suka ce duk wani laifi da Allah maɗauki sarki ya sifanta shi da misali ce wannan wanda ya yi wannan laifin akwai fushin Allah a kansa ko akwai la'anta a kansa misali ko kuma akwai wajabcin shiga wuta tare da shi ko kuma akwai haramcin shiga aljanna to duka waɗannan yana da cikin abin da ake kira alkaba'ir manya-manya laifuka so idan mutum ya yi to yana bukata zama ta musamman yayi sulhu tsakaninsa da ubangijinsa ba a ya kai su haka kawai sai an tuba kuma sai ya cika saukan tuba guda uku ko kuma ci hudu na farko shi ne mutum ya yi nadama akan abin da ya yi sako ya yi damuwa cewa ya aka yi ma wannan sako ya nuna damuwansa na biyu ya yi niyya daga yau ba zai sake yin irin wannan zunubin ba zai iya komawa amma a lokacin da zai tuba din ya yi gaba ɗaya cewa wannan zunubin ba zai sake yin sa ba ko sa'annan na uku ya ɗauki kansa daga wannan laifin ma'ana in yana ciki akwai laifin da lokacin da kake so ka tuba kila ba kana yin sa kana tare da shi to ka kuɓu da shi ne al'inƙila ko kuma iƙila ka tunkuki kanka daga wannan zunubin lokacin ki misali sai sai nan gaba abu ne a gida muku yayi can ce kaza ba ki sashi a gida to daga lokacin da ka ji ba kyau kake so ka duba sai ka shirye shi a gidanka kada ka ce sai wannan ya kare sai kawo wani na yi bayani ina bayani akan misali mutumin da yake kullum sake wando su yake yi sai yana so ya tuba daga cikin take wando to kada ce wanda ka dunka sai sun kare ka take ka jini ka dauke su gaba da kai matela sai ya kamo mutum wani shine al-iqla barin abun lokacin da kake cikin sa din kada kake sai gobe wannan sharadin guda uku kenan nadama ko sa'annan niyya ba zai koma ba sa'annan barin wannan laifi in kana mutalabbitan biha in ji mai alari barin in kana mutalabbitan biha shine wanda misali da zai Eh, domin zunubi in kana so kamar wanda mutum yake yi mubashara in yake zai tuba ai ya gama yi ne to akwai wanda kana tare da shi kamar yadda na faɗa ka taka wanda kake yi ka guda uku hudu biyar da tashi kada ta ka zo kada ka ce waɗannan da ka sa yanzu sai sun tsare a kai ka ɗaukar ka tela a yanki kenan ba shine in kana talar bisa biya ko kuma a gida aka sa abun da ba kyau in ka tuba daga laifi sai ka cire abun a gidan sai ka je ka binne ko ka jefa wannan shi ne abin nan na uku kenan ko sosai in akwai haƙƙin mutum ɗan adam ba haƙƙin Allah ba domin akwai laifi haƙƙin Allah misali to in haƙƙin ɗan adam ne to mutum ya nemi fiya daga wannan shi ne ya nemi ya yafe masa daga wannan laifin da ya masa in kazafi ne ya nemi fiya kazafi ko zai ke kazafi yana da haƙƙi shi kansa in ya tabbata kazafin ne to in wani abu da yayi ya nemi yafiya shine at-tahallul in dukiya ne ya maida ma mai ita in duk abin da zai iya maiduwa in abin da ba zai maidu ba to ya nemi ne yafiya ya nemi ya halatta masa wannan abin da ya masa ba wai shar'i ba ne sai ka faɗi laifin da ka masa kana iya cewa na muka laifi don Allah yana neman yafiyan ka misali ba sai ka ce na maka kaza da kaza da kaza ba an gane in ce na yafi duk abin da ka kaga shi kenan an gama to wannan su ne sharuɗa to shi ne wannan shi ne kabira babban laifi wanda aka ɗora mahajji a duniya ko kuma wanda mutum Allah wadauki sarki ya ɗora masa azaba mai raɗaɗi a kan wannan laifi wanda ya yi zaga wani wurin Allah ce mutu ya yi rai la'anatun lahi wal mala'ikati ko wa la yanzuru alaihi ko kuma harrama Allah alaihi janna ko kuma wa ma'awahun na irin waɗannan duka alamu ne na wannan laifi kabira ne ko akwai wushin Allah a kansa duka wannan ma'ana kabira ne to kafin mutum ya samu wannan gushin in mutum ya aikata ya faɗi daga kansa ko eh, ya gushe da kansa sosai, ya yi wannan sulhu din da ubangijin sa ya duba to in akwai haƙƙin mutum sai ya nemi tahallul din wannan haƙƙin na wani su ake kira tabaira to ba sa yin waɗannan zunubi sa'annan ba sa yin manya-manyan laifi ba sa fawashi ai la ta'aqawna muharramati al ba sa yin manya-manyan laifuka na haramu ko da zai auku a wurin su sai dai ba abu sada'i wasu ƙanana ƙananan laifin zurfan su fa innahu yughfaru lahu ana gafarta musu ƙanana wa yustaru alaihim a asuturce su daga ƙanana kamar aka ce an suturta abu an yafe shi an cire daga mutum kenan kamar yadda daga gare su kamar yadda Allah ya faɗa a wata aya in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in kuka nisanci manya-manyan zunuban ba za mu kankare muku ƙanana kenan ƙanana su ana kankare su sallah tana kankare su alwala tana kankare su tafiya zuwa masallaci tana kankare su wahala da mutum zai samu jin neman abinci ciyar da iyalansa yana kankare su wasu abubuwa na kafara da mutum in kai kaza da kankare maka zunubai qiyamu lailatul abinna lailatul qadar yana kankare su qiyamu ramadana yana kankare su azurta watan ramadana duk yana kanka yace ne man sama ramadan imanan wa hisaban kofin lahu ma taqaddama min dhanbi duka waɗannan kanana kanana su aikin alkhairi taimaka ma wani wani ya maka addu'a ko kai mu wani alkhairi shi Allah ta saka alkhairi duk yana kanka da kanana su sai mutu ya wayi gari bai da komai in ya nisanci manya manya an fahimta duka waɗannan su ne nukaffir ankum sayyi'atikum wa mudu mudu kalan kariman a cikin suratul wato mai sunansa a suratul annisa kun allazi ne yake libuna ka ba'irar bismu wal fawashi illa lawa sai allama to su ne ne allama kai malamai da yawa sun ce as-sagair kananan zunubai wa hasiratil a'mali imam ahmad radiyallahu anhu ya rawaito hadisi daga abdullahi bin abbas qala ce ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة ابن عباس يا جوني حديثي لك أبو هريرة فجت ونم مجانا أبو هريرة يي شين ييمون كما كما يفسر الديني بأبن أكيد في دا اللمم أنانا سيكي فأي أنا لك أن صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا وتؤلى يا رب تامة أن أدرهن سنزنا أكبو بنت دبابع سيكي فأي adaraka zalika la mahalata take wani mutum da zai riski wannan babu makawa sai ya same shi ce fa zinal aini zina na ido a nazaru shi ne kallo ka mace surar da ya baka sha'awa ka kalle ta to zinan na ido kenan ido ya yi zina wa zinan lisani an nutuku to sai ka kai sai ka mata magana harshe shi ma ya yi zina an su duka waɗannan sunan su ne lama wanda ake ya fi wa muddin ba tabbatar da shi ba daga abin nan cewa nafsu wa nafsu tatamanna wa tajtahi sa'annan kuma yi rai sai yi buri sai yayi sha'awa wal farji yusaddiqu dhalika aw yukazzibu farji sai ya gaskata abu ko kuma ya karyata shi sai aka gaskata shi to kaga an fada a kaba'ira kenan in iya nan aka tsaya kallo kawai da sha'awa to sai ya zama lama alwala in kai sai a gobe wayannan gaba daya an fahimta shine abin da yake faɗi wannan imam al-bukhari da muslim da sun ruwaito wannan hadisi ke da muttafaqun alayhi na'am eh sai ka ne neme shi eh sai kai yi ta masa sadaka da istighfari da yawan sadaka akan cewa Allah ya sa ya zama masa a ya zama kafara shi ma gare shi don anan kala sai duk wanda na zage shi daga cikin mu'mini Allah ta wata zage ya zama masa kafara ya zama masa alheri gare shi to sai kai ta zarka ai ta tuba sai Allah madaukakin sarki sai ya ba shi ba zai ma suna da wannan haƙƙin ba mun yi magana akan ta a baya mutumin da yi wani har ya rasu bai nemi yafiyansa ba kusa in Allah yana son wannan bawa da alheri kuma kuma yi da gaske yana so ya tuba daga wannan laifi har mu yi magana lokacin da muka zo magana kisan kai da gangan ko an ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu mutiya amma duk da haka wasu malamai suna cewa ana iya yafe masa in tuba da kashe Allah ya ga da kashe ke yi a tuban nan yayi ta yawaita ta sadaka yayi ta azumin nafila yayi ta istighfar sallah ya kai masa wancan din sai a ba shi ladan da ba zai ma tuna akwai haƙƙinsa a wani ba sai wuce aljanna kawai har muka yi misali mutum ne abokinka kuna tare kullum kullum amma ne jimane da kike ranar ce ka ara masa dubu daya ka ara masa dubu daya ka zo tela kana neman dubu daya kana jiran ci a kofa sai ga wani ya zo wucewa sai ya baka miliyan daya <laughs> dama rikin ne kila ɗari biyar kake so jikin dubu ɗaya ɗan san maka ka je kai ma ka sai abun karyawa sai ga misali ku ce ma dubu ɗari za ka tuna da wannan ai sai ka yi ga gaba kawai sai ka ce ku ce mai na kare to irin wannan sai Allah ya masa irin wannan baiwan sai ya mantar da shi da haƙƙi da ya ba mutum a ya ga cewa zai shiga aljanna to ba zai tuna haƙƙi wani ba in ka ga yana neman haƙƙinsa a hannun wani to yana ga yana da nakasu to nan ne yake nema don ya cika ta wannan na kasu Ya sa uba ya gudu ma da ya gudu ma uba uwa ta gudu miji ya gudu saboda kowa yana ganin akwai haƙƙin wani a kansa kada ya zo ya fashe maka haƙƙin Don ba ya yaki a ranar kiyama in dai mutum ba ya shiga irin wannan yanayi kawai an ba shi kayan ladansa ya ga ga aljanna zai shiga to nan ba zai tuna da komai ba amma da ba ya ga akwai matsala to fa sai ya nemo duk abin da ya kara cika sawa eh to wannan shi ne na'am to haka za a yi idan mutum ya misali ya yi ma wani abin da yake gani laifi ne yana neman ya yafe sosai bayan ba yadda zai ya samu wannan mutumin to ya yawaita sadaka ya yawaita istighfari shi ba ya dinga nema masa gafara wancan din ya Allah ka gafarta ma dan uwana wani ko a sujjada sai ka ga lada suna kai masa alal shikenan dama yana da cikin abin da ai ake nema ake yi nema ma yan uwa gafara bayan su mutu wannan neman gafara yana kai musu kabari eh na'am wannan kenan hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhu daga abu hurairah abi bin jarir ya ruwaita daga abdullahi bin mas'ud yace bin al-ainaini an-nazar shine muna so ana fassara mana meye lamam lamam din wanda ake yafewa idan aka nisanci manyan zunubai sai ce wa zina shafataini at-taqabil haka sun banta shi ma zina ne na lefa wa zinal yadaini alfarash hannu kuma su kama wa zinal rijilaini almashu zinan kafa kuma su tafi su je inda za a yi wa yusaddiqu zalika alfarju aw yukazzibu shine farji sai gaskata ko ya karyata fa in taqaddama bi farjihi idan har ya gabata da farjinsa kana zaniya ya zama yana wa illa in ba haka ba fa huwa lamam shine lamam da aka yi magana an gane كان وكدا قال مسروق بنشين مكان مسروق وشعبي ابن جرير كما فقال عبد الرحمن بن نافع سألت أبا هريرة عن أو أن قوله إلا اللمم مما أن قال القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة هي سنبنتا دروبما تكلل دكا مباشرة إني اللمم فإذا مس الختان الختان فكان وجب فقد وجب الغسل وهو الزنا sai idan fitan ya taba fitan to ya zama zina kenan wanka ya wajaba ya zama zina to shine babban laifi an gane fitan ko na wannan kenan wa qala ibnu abbas illa lam ay illa ma talafa inji ibnu abbas sai abin da ya gabata misali mutum yayi aiki kafin ya san cewa aikin nan haramun kaman Ah, Allah ya yake faɗi wala tankihu ma naka aba'ukum ko sai ce illa ga karshe illa ma qad lafa da yazo wajen ah, riba kuma sai wa man ja'ahu maw'izatun fantaha falahu ma talafa wa amruhu ila Allah misali mutum yana cin riba sai ya gano yanzu sai aka yi masa wazi ya ga ba ce to ba zai ce abin da yake a baya ba zai maida illa ma talafa wa amruhu ila Allah ko shikenan to duka wannan Abdullahi bin Abbas yake illal lama ma'anansa salafa yi wancan fassara kuma yana da wata fassara ta daban kuma shi Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ai ma'anansa kenan wata da qala Zaid bin Aslam haka ma zai Zaid bin Aslam ya faɗa? da Mujahid annahu qala alladhi yulimu bidhanbi thumma yad'uhu shine mutumin da zai yi zunubi daga baya zai ya tuba daga wannan zunubi ya ko ya bar wannan zunubi yayi bai tuba ya bar shi to Allah sai ya kai masa shi shine lamam kenan mana sai abin da ya riga ya wuce sun nisanci manya kuma abin da ya riga kuma Allah sai ya kai wannan kenan suke fadi haka Abdullah bin Abbas yake fadi Hassan al-Basri yake fadi qala kana ashabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaquluna me ma'anan lamam huwa ar-rajulu yusibu lammata min zina shine mutumin da zai yi zina a can da wallammatu min shurbil khamr kuma ya sha giya fa yastalibuha ya nisanci waɗannan abubuwa ya tubu ha ya tuba shine ma'anan lamama kenan duka waɗannan suna fassara dai fassara bana da Allah yake fadi الذين يجتنبون كبائر الإثم إثم والفواحش إلا اللمم معنى اللمم don kalma ce ko a wurinsu kamar bakuwan kalma shi ne suke kawo tafsirinta da ma'anoni daban-daban daban sun kawo shi da yawa to inna rabbaka lallai ubangijinka ko kuma wasu ka ce allama shine ma bainal haddaini ko ma bainal haddud duniya wa azabil akhirah shine laifin da ke tsakanin kaman bayanin da mai dazu akan kabira laifin da babu haddi a duniya ba yi mata alkawari da narko na azaba a lahira ba shine allama duk wanda ba shi ba labar sunansa amma wanda ake mutum yayi akwai haddi ko kuma akwai azaba a lahira to shine kabira an gane shine ma bayan haddin duniya wa azabil akhirah وعن ابن عباس مثله سواء وعن ابن عباس قال كل شيء بين الحدين حد الدنيا وحد الآخرة تكفره الصلوات فهو duk wani zunubi da ke tsakanin haddin duniya da azaban lahira ko da haddin lahira wanda salloli da sauran abubuwa suke kankare shi to sunan salaman duk wani zunubi shine abin da yake faɗi a nan kenan ibn abbas to lalle inna rabbaka ubangijinka wasi'ul maghfira yana da yalwan gafara rahmatuhu wasi'at kulli shay haka shi Allah wa rabbi sarfi ay rahmatu wasi'at kulli shai, wa maghfiratuhu tasi'u dhunubi kulluha wato mai sunanta gafaransa ya rashi duk zurubin mai zurubi domin Allah ba ɗauki sarki a wani hadisi gudu su yake faɗi ya kai ɗan adam inda zunuban ka za su kai kamar cikon duni ƙasan nan sama da ƙasa gaba ɗaya sa'an nan ka zo mun ka nemi gafara zan gafarta maka wala ubali ka kenan rahmatuhu a cikin rashe ko maghfiratuhu wasi'at kullu su so ne dukkan shi ba wai Allah yana so ya azabta mu bari ba bayi su yi zunubi su tuba yana jin daɗin wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a wani hadisi cewa in bawa ya tuba zuwa ga Allah yadda Allah yake son shi yake zuwa gare shi ya fi mutumin da sa ya bata da abincinsa da komai nashi ya gabda zai mutu sai ga ta yadda yake jin daɗi haka Allah ya ɗaka jin daɗi a lokacin da bawa ya tuba daga zunubi ka kenan shi yana so ne a tuba a yi a tuba daga zurbi, sai ya yi kusa da bawa ya ba bawa wato lada mai yawa ya sa Allah yake faɗi a wata aya kul ya ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an ya ku bayina wanda suka yi banna suka wuce gona da iri akan kawunan su la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke tauna daga rahaman Allah shi Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah barki sarki inna Allah yaghfiru dhunuba yana gafar zunubi jami'an gaba daya domin shi innahu huwal ghafurur rahim a wani wuri shi al-ghaffar man yawan tuba shi Allah to al-ghafurur rahim huwa a'lamu Allah shi ne mafi sani bikum da ku gare ku in an sha'akum lokacin da ya halicce ku min al'ardi daga ƙasa ai bi ya kasance kuka kasance daga ƙasa yadda ya halicci asalin Baban babanku shine annabi adamu daga ƙasa allah ɗauki sarki ya yi shi alimun kuma masani ne bi ahawalikum da yanayinku a alikum da ayyukanku a ahawalikum daga maganganunku allati tazuru an wanda take fitowa daga gare ku wa taqa'u minkum ko kuma su kuke aikatawa hina ansha'akum min al-ard lokacin da ya halicce ku daga ƙasa ay wastaqara zurriyatahu min sulbihi amsal durri lokacin da ya fitta ya'yan ɗan adam asali daga ƙasa nabi adam mai min hama'in ne min salsalin min hama'in masnun haka kamar yadda annabi ya faɗa wani hadisi Allah ya halicci Adamu daga ƙasa ya halicci mala'iku daga haske ya halicci aljanu daga menene min a marin ko min na aljanu ke harshen wuta nan sauran mutane daga manini kaga yana Allah madauki sarki ya ci ya halicce ku daga wannan abun kamar yadda ya faɗa a wurare da yawa cikin alkur'ani sai ya rarraba ku ya sanya wasu su zama 'yan aljanna wasu kuma su zama yawuta wuta lokacin da wa in antum ajinnatun fi budun ummahatikum lokacin da kuke jarirai a cikin nan iyayenku hadisi ya inganta hadisi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wanda imam buhari da muslim su kwarata inna ahadakum yujma'u khalquhu fa fi badani ummihi 40 yawman nutfa ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل عليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأمله وأجله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله إلا وإن أحدكم لا يأمل هرزوا الأرشين حديثي كان النبي صلى الله عليه وسلم أنا halittar ɗan uwanku a cikin mahaifiyansa yana ibin mani kwana arba'in ya zama gudan jini ko kwana arba'in da zama tsoka kwana arba'in arba'in su ɗari da ishirin ko to daga nan sai a turo mala'ika ya zo ya busa rai kenan daga lokacin da aka diga mani mutum ya yi kwana ishirin da ɗari da ishirin an busa masa rai kenan in aka zub da ciki a wannan lokacin malamai sai ayi an yi kai amma kafin wannan an zub da ciki ne ana da laifin zub da ciki bayan wannan ana da laifin kashe rai kenan duka malamai suka kawo shi a tafsiransu kamar su imamu shambi da babawul bayan to sai a busa masa daga nan sai a rubuta sai a umarci mala'ika ya rubuta masa abubuwa guda wanda su ne rayuwar mutum gaba daya a rubuta arzikinsa duk abin da zai sa a baki na abinci ko abinci ko abin da zai saka ko abin da zai hau ko inda zai zauna duka sai a rubuta a ranar sai a rubuta ajalinsa yaushe zai mutu mai zai kashe shi a ina zai mutu duka sai a rubuta wace rana wata shekara sai a rubuta wa ajali ko wa amali ayyukansa sai a rubuta su gaba daya daga nan sai a sake rubutawa shaqiyun ko aw sa'idun sai rubuta dan wuta ko dan aljanna an gama komai kenan shine annabi ke faɗi a wani hadisi rufi'atil aqlam وجفت الزهور أن توكي القلم تتبين سنبوشي بام بنام أشنغ وني أبو ثم أخوّل الرل إن دعت في مخيكي تسيا رل زي تبي يقين شوانا يقين شوانا يقين شوانا يقن كوشي أنا يقوتي أنا يدوفا يجروني يساكدا ويعوهر أكيد الشيء أم يكينا أريد أروبك ونرل إن يكيني نعم da kanta yake mene a'a a'a mala'ika ne ne fayar sul alaihi malaku fayi umar wannan kaga ai sai a turo mala'ika daga nan sai a umurci wannan mala'ika ba ana magana akan shi mutum ba fayi umaru bi arba'i kalimat sai umurci mala'ika ya rubuta mutum abu guda hudu shi mala'ikan ne ake ba ake umurta yayi wannan rubutu ba shi jaririn ba mala'ika shi ana kiransa mala'ika mai kula da jariri aikin sa kenan kawai eh ka duba wannan hadisi malamai masu sharhi da yawa sai bayani akan wannan mala'ika aikin sa kenan shi kawai kula da daga lokacin da aka diga mani ne zuwa lokacin da za a busa rai aikin shi kenan fa yu'maru shi mala'ika domin shine aqrabu mazkur fa yursalu alayhi al-malak to daga nan waye za fa shi wannan mala'ika sai a umurce shi ba shi jaririn ba sai ya rubuta arba'a menene kalima ya rubuta wannan jaririn abubuwa guda hudu bi da rizqihi ta gani ya rubuta arzikin wannan yaro mala'ika ake nufi anan an gane wanda ake turuwa shi aikin sa kenan hmm. eh na'am to sai yawwa zai dinga tafiya akan wannan tsari da aka rubuta masa kamar yadda na farki ne ce rel ne shine aka tsara mutum sai ya fi kawai ta tsinta arzikinsa aka ce inda zai yi aure nan zai yi aure sai ya aure sai ya tsara gaba nan zai samu ka sai ya tsara gaba haka nan ga abincinsa nan nan zai yi arziki nan zai yi asara nan zai haka yana tsufinta har ƙarshen rayuwarsa duka riga rubuta rubuta a laurin mafus to in shekara ya yi lokacin da zai wa'annan abubuwa a laurin mafus shi nan sai a ɗauko abin da zai yi domin a cikin ƙaddara akwai a takadir al'am akwai a takadir alhauli akwai a takadir alyaumi to takbirul hauri shine a ranar wanda ake yi a lailatul qadari domin za a rubuta duk abin da zai faru a shekara har zuwa shekara mai zuwa sai a ba sai a ba masu zartarwa to fa wannan a wannan shekarar zai yi fa yau ne layar ka zai wani fa gobe ne zai abu kaza zai faru sai a dauko sai to gobe ne haka za a yi har kuma wata layar kadar ne shine takadir alhauli na shekara-shekara duk abin da ke wance laurabun shekara na yi sai a kwallo inda za su azartar a wannan shekara shine ina an zalna fi mubaraka ko fi ha yi furaku kullu amrin Haji amran min an eh, sai a ɗaiho a yi ta zartarwa a zartarwa a ce to wannan shekarar fa kaza zai faru bani zai samu kaza bani zai samu kaza sai a dauko su a watan kaza ne ba duka sai a dauko na wannan shekara watan na ya ce wannan watan ne ba kaga ba a mantawa wannan satin ne fa wannan ranar ne fa wannan awan ne fa haka sai a yi ta zartarwa haka haka har ya ƙare har shekarar ta ƙare yawwa budget din eh, eh wannan da wannan yare mutum zai gane budget din sa na shekara Eh, yawwa akwai budget na gaba ɗaya akwai na shekara na'am wannan kenan Allah waɗauki sarki ya dace da mu to Allah shine masanin wannan abun lokacin da mutum ke cikin cikin mahaifiyanka yana jariri kutibal katabal malak ka zama ne yin ya kawo shi mala'ika ya rubuta allazi yuwakkalu bihi ka gani katabal malak mala'ika ya rubuta Allah zai yuwakkalu bihi wanda ake wakiltan aikinsa kenan rizqihi Ya rubuta arzikinsa wa ajalihi rubuta ajalinsa wa amalihi rubuta aikinsa wa shaqiyun am sayyidun gashi nan ya faɗa mala'ika sai rubuta waɗannan abubuwa sai a bacci haka shi kenan sai ya fito إذا تفسير ابن كثير أي نعم وقوله فلا تزكوا أنفسكم فألا كيف فلا kada ku هذا كذلك تكاونكم ay tamdahuha wa tashkuruha wa tamannaw bi a'malikum kada ku yabikawun kada ku dinga gode wa kawun kada mu fiye alfahari da aikin da yake yi a aka nemi Allah menene al-tawfiq ka nemi Allah al-hidaya kada kai kai bawan Allah ne kai kullun kana masallaci suwaye kaza a wani nan sallallahu alaihi wa sallam ya ruwaito wani mutum ya kalli wani dan uwansa yana masa nasiha ma ni barka da kullum yana masa nasiha wata rana sai same shi yana yin abin da ya hana shi nan. sai ce wallahi kai Allah ba zai gafarta maka ba yace Allah ce a wai ke shi akan al'amura na ce to na gafarta masa kai kuma na ba ta ayyukan an kanka saboda haka kada mutum ya yadda mai zarbabi da bakinsa to da falatu da kwafu su yana ci domin wani in ya gani shi kamar yana Allah ya shirye shi yana sallah yana komi sai ga kowa ba komi ba sai gama bai magana da mutane a'a Allah ya bai bai kula da wannan a wannan hadisin karshensa yana da ban tsoro domin ba kare da innal abda la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasribu alayhi kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha wannan hadisi ƙarshen sa kenan lalle bawa zan yi ta aiki irin aikin yan aljanna a yadda a wata hadisi fi ma yaqulun nasi a wata ruwaya abinda ko kuke gani amma duk da rubuta masa daban ne sai ya kusa gab da zai mutu ya shiga aljanna fa ya'malu bi amali ahli nar sai ya aiki irin aiki dan wuta fa ha sai ya shiga wuta wani kuma zai ta aiki irin aikin yan wuta yan wuta yan wuta sai gab da zai mutu ya shiga wutan sai ya aikin ya aljanna misali sahabi da ya je yaƙi yana ta kashe kafirai kafirai har suna aikin sa yana burge su kai duba ni fulan aljanna yi daɗi ga wani yana kashe kafirai sai annabi ke dan wuta ne dan wuta ne yana yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama shi kenan wani sahabi abin ya sosa masa rai sai dinga sa masa ido da aka ji masa rauni shi ya yanke kansa da kansa ya mutu shi kuma zan nabi ya yi gaskiya kaga gab da zai mutu din kenan fa so suna gani suna ji masa daɗi a aljanna ya yi daɗi ga yare shi amma ina an rubuta ba ɗan aljanna ba ne haka wanda shi ma ya sa shi riga a yaƙi ta sa shi wuta gab da mutum zai mutu sai wani abu shi yasa kullum alkhawatin shine babban abu husnul khatima kullum sai roƙa lamma ina nas'aluka husnul khatima muna roƙon ka ba mu abin da kira husnul khatima cikawa ta gaske mai kyau Allah ya sa muke cewa Allah ya sa mu cika da imani a cikin da ake masallaci a mamaci Allahumma man a tawaffaituhu minna fa tawaffahu alal imani wa man ahyaytuhu fa ahyi alal islami to ana so kullum mutum kada ya yadda ya yi makansa ko ya nuna shi wani ne a Allah ne ya san waɗanda suke mutanen kirki falata ko an kusa kuwa adamu mani tafawa shi Allah shi ya san wanda yake tsoron Allah tsoron Allah ha huna yake kamar yadda annabi ba takawa ha huna ba ga manhar ba ba ga wani abu ba a a zuciya abu yake shi ya sa Allah yake faɗi a wata aya sosin alamtar ilil ladina yazakkuna anfusahum misali jabal la yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila kada mutum ya zarkake kansa ko a suna shi yasa annabi ya hana a zarkake a sa sunan nuna Kamar kai bawan Allah ne hadisi ya inganta daga musulun wanda a wato a wani mutum daga ka ya kira diyar tabarra daga barra daga albaru albirbar ya kira tabarra faƙalar li zainab sai annabi ya kira shi ce me suna wannan yarinyar ta ka sai ce bar bara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ka kira ta zainab sai ce la tuzakku anfusakum inna allaha huwa alim bi ahli albarri minkum faqulu bima nusammiha ku faɗi abin da za mu gaya mata yanzu fala kammuha zainab sanai ku kira ta suna zainab ba barra ba kaga barra ya nuna kaman kubutacciya mai biyayya ga Allah kaga akwai nuna sai ka kai a wurin to an ya sa annabi hana irin wa'annan sunaye ce wa musu misali shamsuddin sharafuddin shihabuddin wasu malamai suna bin irin wa'annan sunaye suna gani akwai tsarkake kai a ciki annabi ya canza irin waɗannan sunayen da miyagun sunaye masu ma'ana mara kyau da kuma ke nuna karkata annabi ya canza su wani da aka ce suna ka hakim sai annabi canza masa suna sai ka ce sunan ka kaza an gane to duka yana nuna wato mutum kada ya tsarkake kansa ya nuna shi wani ne ya yi tawabu sai Allah ya daga shi amma in ya nuna shi wani ne sai Allah ya bacci da wannan alfaharin tashi wata ke Allah ma ya zubar da shi wannan kenan fala tu zakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kai saura lokaci yayi saura rabinci goma to bari mu karasa wannan bayani zuwa karshen ayan nan hadisan nan da aka kawo akan wannan mas'ala ah, wani imam ahmad shi kansa ya ruwaito hadisi an abi bakar ta kala madaha rajulun inda nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya yabi abokinsa gaban annabi sallallahu kai wa ai alhamdulillah kai kana ibada kana ka zai mai gunsa fa qala rasulullahi wai wai laka tabata unuqa ke masa wuya ka gama da shi eh kana yabonsa a gaban idanunsa yana ji fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa ya ta maimaita ce idza kana ahadukum madihan sahibahu la mahalata idan har ɗayan ku zai yi ɗaya babu makawa sai ya yabe shi fal yaqul ahasibu fulanan wallahi hasibuhu wala uzakki ala allah ahad ina tsowa ina cikin mutane kirki ni ba zan iya tsarkake kowa ba sai Allah ya sa malamai su rubuta taskiya sai ce haka nake zaton sa wala uzakki ala allah ahadan ko kuma sai Allahu hasibuhu haka nake zato ba na iya zaka kowa a wurin Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan sai hasibuhu kaza wa kaza kace sai ka faɗi haka in kana ya alamu zalika wa kaza rawahu al-bukhari hammam يا daga إمام bin يا رويتو لك همام بن الحارث قال جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في وجهه ولمتن يا زوج عثمان رضي الله عنه حين يكون عثمان أجبه فسكنسا فجعل من مقداد بن الأسود يهتو في وجه التراب sai a bin aswad sai dauki kata yi kawasa a wannan mutumin a fuskansa wa ya kulu umirna a mara na rasu sallama izalafi na almajiji na annatuwa fi wujuhin a tura imam musulun rikiyar hadisi sai annabi haka yi umarci idan muka haɗu da masu yakon mutane yan mai maro ke <laughs> maroƙa ita wannan sai mu dinga wasa masu kasa a fuska migdal bin al-aswad radiyallahu anhu kamar wannan yana nuna mana gidan yana tare da ali mafi yawa kamar sun abokin aliyu ne don a lokacin da aliyu ke mazi yana jin kunya ya tambayi annabi sallallahu alaihi sallama shi ya tura idan ya tambayo annabi mutumin da yake yawan mazi saboda shi yana zaune da diyar annabi yana jin kunya sai tura da kaga nan kuma migdal yana zaune da shi sai wani ya zo yana yabonsa an nan fahimci abu kenan suna abokan sirri ne tsakanin ali radiyallahu anhu da miqdar bin al-aswad radiyallahu anhu wannan kenan insha Allah sai mu tsaya anan nan mu tashi gobe a fara'aita allazi tawalla haka ne na subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.

sarkin tambaya ke